shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don akwai Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke haɗa kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu. domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar mu A yau ma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya ci gaba da tattaunawa da waɗansu al'umma ne da suke zaune tare ba tare da tashin hankali ba suna kuma hulɗa ta arziki duk da shike sun fito daga shiyoyi daban-daban na Najeriya ne daga kuma ƙabilu da addinai daban-daban Ga ci gaban tattaunawar tasu. Shirin zamantakewa na wannan mako yaya da zango ne a jihar Sokoto. In sunana Alhaji Sani Umar Jabi, sarkin yakin Gagi, uban ƙasar Gagi. Idan za a yi riko da abin da tsarin mulkin Najeriya ya to da shi to a kuma aka aiki dan Najeriya ba a caga bako duk inda yake dan nan nan yake kaso ya zanna nan yake to a amince da haka dan to ina ga wannan zai kawo zaman lafiya to ranka ya dade da yake mun ji al'ummomin da azam na cikin gundumar ka kuma sun tabbatar da suna zaune lafiya lafiya da junansu wani irin amfani kila za a nuna a hili yanzu a ce zaman lafiya ya kawo a cikin wannan yanki naka. To babban amfani da za a nuna wa ga zaman lafiya ya kawo in ka zo yanzu cikin ƙasa ta inda yake zama mini Najeriya irin tamaji da wannan take da zu irin Offer Road irin Mabera za ka iske ga coci ga masallaci kuma ba a taɓa haɗa ba wani biyu katangar su ma ɗaya tsakanin masallaci da coci kuma ba a taɓa haɗa ba kuma kowa na da fahimta da juna so kaga idan da babu wannan sai a samu mutum da ganin sokoto gaba ɗaya gari ne na musulmai ne to amma kuma zan suna da hakuri da juriya da wanda ba musulmi ba shi ma yana wurin ibada kuma ba taba shi ba na biyu idan ka dibi yadda Eh, suka kasuwancin su a zo a yi faɗan siyasa faɗan kone-kone kuka kayan su ba taba ba ba taɓa shagon kowa ba ba taba wurin gidan kowa ba taɓa kone gidan kowa ko an ka buge shi ba na uku idan ka zo kuma makarantun ne da ake karatu zaka iske duk su ne akwai dan kabilar Ibo akwai dan kabilar Yarbawa akwai dan kabilar kudanci da kudanci kudanci akwai yan kabilar arewaci da arewa maso tsakiya kuma dukkan su da al'adun su ba ta samun matsala ba zaka iske ma National Service NYSC so nan ababe ya sa muna abubuwa tare wannan ayi na biyu masarauta ta wadda gani yan majalisa na nika tattauna da su akwai fasto fasto cikin su akwai wakilan kristoci da yawa wakilan mata da matasa waɗanda duk abin zaburo wanda gwamnati ka so a yi ko wani abu ina bi su duk in bi goyon bayan kowa duk abin da mun ka fahimce shi su kristoci na magana coci coci haɗa mutane su gyara halayya kaza su ba da goyon baya ga shirarwan gwamnati mu ma masallatai muna haɗi kungiyoyin mata na kan ana haɗi kungiyoyin mata na musulmi ana haɗi to wannan shi nuna akwai zamantakewa ta kwarai kuma hakika yau duk wani abu za a yi yau wanda ya kunshi na jama'a ta sai na ce ina rabaran iliya ina rabaran Matiu ina rabaran bulus duk muna bai su mu haɗu mu tattauna menene ra'ayin mutanen su ga namu mu yi matsaya guda wadda ba ta taba interest in ko ba da ci zarafin kowa ba ta zo daidai da interest na muka promotion to kowa sai shi ta yi shi faɗa mutane ne ta hannun da suka yadda sai su yadda da abinda gwamnati ta kaso a yi a nasara sai a samu goyon baya ɗari bisa ɗari ba a samun rejection ba a samun tashin hankali ko ta tsaniya saboda su ne shugabannin addinai su ne shugaban da jama'a suka yarda su su ne adda aminci da al'ummar su kuma lalle in muna magana da su muna tattauna da su muna wanzar da zaman lahiya muna ƙara faɗakar da ah, fahimta politakan ne guda muke secondary school guda muke primary school guda muke kasuwa guda muke kuma babu da za a yi mu ki juna dole mu yi hulɗayya wannan su kaga najeriya kenan mini najeriya cikin gidajen mu na sarauta duk yau akwai ɗan ƙabilu akwai matan nan ma auro kuma sun hayayyawa kuma ɗiyansu suna annan tare da mu yau duk majalisa ta walau ɗan ɗan bayar na walau ɗan ɗan ibo ne walau ɗan ɗan eh, tibita walau ɗan ɗan plato eh, duk suna nan cikin family ɗinmu kuma mun zan guda kuma kowane suna ya zama sarki cikin ɗiyansu to wannan muna shi aka haɗa kan najeriya kowa ya mutunta wani kowa ya mutunta addini wani kowa ya mutunta kabila wani allah da ya yi shi ya yi na riko dalilina har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa sunana reverend iliya ibrahim na Hakan Church a nan cikin birnin Sokoto. Wani irin darasi zamantakewa ko kamata a ce ta nuna ga Najeriya da yake ita ma ƙasa da da Adama, mabambantan ƙabilu da kuma addinai. akwai babban darasi ranar ashirin da shida a watan goma sha biyun da ya gabata. Mun taru da musulmanmu da kiristocinmu sun zo sun taya mu bikin sallar Christmas wanda har mun kira media sun ɗauka an sa a talabishin domin a gani irin ƙoƙarinmu na kawo zaman lafiya da fahimta juna wanda babban darasi ne. Don a cikin azumin da ya gabata mun zo nan mun taro mun yi buɗe baki da musulmi da kiristoci tare duka mun sa wani a media an gani a talabishin domin su a koyi cewa darasin idan mu mun fahimci junanmu addini mu bai kawo mana faɗa ba addini bai kawo gawa ba damuwan daga gare mu ne sa'an da mun fahimci juna za mu zauna lafiya so mun bar wannan ya zama darasi domin sauran garuruwa ko kuma sauran inda ake zaune da mabambantan addinai da kabilu daban-daban a fahimci zama taron shine ci gaban mu shine arzikin mu domin duk inda babu zama lafiya babu ci gaba babu kuma kwanci hankali babu arziki kenan ko kasuwanci ko sana'a ko addini ma bai shiwa in babu zama lafiya so amma in an koyi zamantakewa tare za a samu ci gaba uh, rabaran iliya bayanai sun nuna cewa dai ana zaune lafiya kuma ana jin daɗin zaman lafiya ɗin wani irin hasashe gare ka ko kuma wani irin makoma kuke fata a wannan yanki babban makoma da muke fata a wannan yanki shine mu ci gaba da haɗin kai har ya zama gurbi ga waɗansu malamai da kuma fastoci wanda ba sa cikin rukuninmu ba a sokoto kaɗai ba da najeriya gaba ɗaya a cikin zamantakewa ma'anan anan ba ma duban mai zaka ba mu a'a muna duban mai zame ma al'umma ya zama da taimako a gare ta shi yasa har wancan kungiyan ta kafu kuma muke zama tare muke aiki tare sa'annan kuma ina so in mori damar ma in yi kira ga fastoci da malamai da kowanne in rike matsayin da Allah ya bashi idan kwaɗayi ya ɗauke ka kai malami ko fasto ka bi 'yan siyasa za ka zubar da darajanka kuma an ce mutunci madara ne in ya zube bai kwasuwa so yana ba ma malamai da fastoci shawara ba umarni ba shawara matsayin da Allah ya baka a matsayin ka na jagoran addini ka rike shi da gaskiya kuma ka koyar da gaskiya amma ka bar kwaɗai domin kwaɗai zai halakar da mu in ka dubi abin da yake faruwa yanzu a cikin ƙasar nan su fastoci da malamai sun zubar da darajar su har ana faɗa masa maganganun da bai dace a social media ba domin neman tunani kawai faranta wani zuciya baka faranta Allah rai ba ka faranta wani zuciya zai zo ya dawo ya zama damuwa a gare ka so irin haɗin kan da muka samu muke tafiya ina fatan ya zama gurbi ga waɗansu su koya ba a sokoto kaɗai ba a dukka najeriya domin mu samu zaman lafiya addinin mu duka guda biyun nan bai koya mana fitina bai koya mana tashin hankali ba duka ina kila da zaman lafiya amma jagorantan addinin da kuma masu bin addinin su a damuwa so in an fahimci juna an tsaya a yi rayuwa da gaskiya kowa ya bi Allah shi to za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba damuwan da muke a cikin ƙasar nan za ta warke amma rashin bin addinin da yadda ya kamata da rashin faɗar gaskiya da son zuciya da kwaɗayi duk shi ya jefa mu irin cikin wani halin da muke ciki zaman lafiya da daɗi sai da shi za zana cimma burina to har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa yana tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karamar najeriya a nan sokoto to na lami musa Ni daga nan ne ta maje. To sha'anin kamar irin kasuwanci da hulɗayya ta waje ba cikin gida ba an hito waje kamar irin sana'o'i ya kuke zaune da waɗanda kun bambanta da kabila da su ko addini. To gaskiya a fannin kasuwanci zamantakewa ta wurin aiki ma na gwamnati muna tare da kabilu daban-daban. Bisani ni shugaba ne marubuciya ne na matan kan gaba ɗaya mukan yi zama da matan famuwa mukan koya ma kanmu juna eh, sana'o'i domin yantar da kan mata mukan hana zaman banza ga mata mukan nuna ko ruwa ne ka samu ka sai da shi ka sarrafa shi mukan kuma ba su shawarwari mu koya musu akan duk abin da namiji ya kawo kada ka lalata da shi kada ka banzantar da shi domin lokaci zai yi za ka bi dai abin nan kuma ba za ka same shi ba to wani irin darasi kiga ya kamata a ce najeriya ta koya daga ku da tare da wasu wasu mutane da kun samu kanku kabilunku sun bambanta addinin ka bambanta da su wani irin darasi ya kamata Najeriya ta koya ina so Najeriya gaba daya ta san da cewa mu da Allah ya hada a cikin Najeriya a matsayin magada na Najeriya mun zama ɗaya da musulmi da krista da dan gargajiya idan har muna girmama ra'ayin kowa ga addinin shi ka raina addinin wani ba to za a sami zaman lafiya amma idan ka raina addinin wani yau fada ya shiga tsakaninka da wannan addini kai ka ja ma kanka kowane addini yana koyar da zaman lafiya amma waɗanda suke bata gari da masu zaman kashe wando suke kawo tashin hankali domin neman wani abu nasu zuciyarsu wanda kuma baya kawo ci gaba sai dai ya kawo koma baya Allah dama ya albarkace Najeriya da abubuwa da yawa wa'anda idan ka sarrafa su za su zama da amfani shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun mora har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wadda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar ya sunanki sunana Aminatu Aminu to me a shawarar da zaki baiwa sauran al'ummar Najeriya idan aka kutanta da yadda ki zamna yankin da ba nake ba kuma haki aure gidan da ba kabila ke ba kuma kina zaune lami lafiya wani irin kira ko kuma shawara zaki baiwa yan Najeriya to ni dai shawarar zan ba ma yan Najeriya shine zaman fahimtar juna a neman zaman lafiya da juna saboda da kuma muna da musamman mu mata ta bangaren mata mun cika samun matsalan na jahilci abin kamar akwai wanda ba su taba yin tahiya ba sun je wani gari sun ga abubuwan da ke faruwa a nigeria to sai ka ga in sun ganka kai kai da ka zo bako kai da ba dan kike da ke aure nan sai a dinga ganin kike daban kike ana nuna bambanci to shi a masalan mu tsakanin mu mata duk ko hausan ne ba fadi daidai ba sai a doke ka ki wani iri kamar ke a jahila to shi ya abin da ni dan fahimta a nan wurin so apart from that duk others saman lafiya muke zaune ko ne ba wani matsala ne yadda za masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, da waɗanda suka ba da zarafin tattaunawa da su, da Murtala Mamsa da ya waƙe mana shirin zamantakewa, da waɗanda kuma suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirye shirin nake cewa mu huta lafiya. Allah